Idan yanzu ka fara ziyartar shafinmu na ZTV Africa, wato Zirnaniya TV Africa, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shirye masu kayatarwa da nishaɗantarwa, ZTV Africa, muni da baiwa da al'adun Africa.